الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, yau kwanan wata nawa ne ga watan zulqa'ada sha hudu ga watan zulqada ko shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora darasi na uku a cikin wannan karatu namu mai albarka na littafin alkaba'ir na al'imamul hafizu zahabi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a wannan rana kuma a wannan lokaci mai albarka a wannan gari na kano a ƙasar nigeria za mu tashi akan alkabiratu saniya alkabiratu saniya babban zunubi cikin manya-manyan laifuffuka na biyu wanda mai littafin ya kawo akwai katulun nafs shine kisan kai Allah ya yi bayani dangane da munin wannan zunubi na kisan kai a cikin alkur'ani ayoyi masu tarin yawa kaɗan daga cikinsu Allah yana faɗa wa man ya mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima a cikin suratul nisa'i ayata 93 ya sake faɗa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما a cikin suratul furqan ya sake cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw annahu man qatala nafsan bighairi haka ne ko min ajli dhalika ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أتشكين سورة المائدة يا كما ساكي فدا شيوا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت تشكين سورة التكوير waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyi na alkur'ani da allah maɗaukin sarki yake magana akan munin wannan zunubi na kisan kai jama'a mutum ya kokari a rayuwarsa kakka zubar da jinin wani kada ka kashe wani kuma kada ka yi hanyar a kashe wani ya munana zunubin ba shi da kyau wanda zai halakar da ɗan uwansa akwai hadari ba karamin hadari ba waɗannan ayoyi da Allah yake faɗa cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan a cikin surutun nisa'i to sakamakon sa wutar jahannama kuma yana mai kaddara ma dawwama har abada a cikin wutar sannan kuma Allah yana fushi da shi a ce yana jahannama ma ai ya isa ko amma aka kara cewa Allah yana fushi da shi wa ghadiba Allahu alai wannan ma ya isa sai aka dada kara wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka wannan ma ai ya isa sai ce wa'adda lahu azaban azima Allah ya tanadan masa azaba mai girma ku ji fa jahannamu khalidan fiha daya wa ghadiba Allahu alaihi biyu wa la'anahu uku wa adda lahu azaban azima hudu a aya ɗaya kawai ina waɗanda suka mai da jinin mutane kamar jinin kaji ina waɗanda suka mai da jinin mutane kamar su take kwari ko su murje kwari ina jina nan da aka yi ta zubarwa ina jina nan da aka yi ta shekarwa na bayan Allah ina waɗanda aka kashe su ba san hawa ba san sauka ba hadisi ya zo ingantacce tabbatacce abdullahi dan mas'udi yana cewa duk wanda ya kashe wani ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai tayar da wanda ya yi kisan kan da wanda aka kashe wanda aka kashen zai zo ya sha kwalar wanda ya kashe shi ya murɗe wuyansa ya ce ya rabbi a gaban ubangiji zai ce ya rabbi ya ubangiji salha zani makatala ne ka tambayi wannan mutumin mai na masa ya kashe ne tambaye shi me na masa ya kashe ni a gaban Allah kuma wani abu da yake komai hadari dangane da kisan kai mala tari idan kai wajen taimakon kashe wani duk zunubin ku daya wani ne za a halaka shi ka nuna kace ga inda yake ta aka kashe shi zunubin ku daya ko ka taimaka wa wanda zai kashe shin ko wukar da zai kashe shin ka ɗauko ka miƙa masa zunubin ku daya shi sa addinin musulunci shine addinin da ya fi kowane addini tsare jinin dan adam da kimanta shi shi sa muke gaya wa duniya zubde zubdan jini da ake ta yi wallahi baya cikin ta'alimul islam baya cikin karantarwa musulunci sai dai wasu suna amfani da damar ko kuma abokanan gaba na musulunci sai su shiga rigar musulunci su yi barnar da za su yi kuma alika musulunci bayan Allah na kwarai su ne laye da una ma Allah ilahan akhar ba sa kiran wani tare da Allah kaji sifar su ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq abu nabi ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta sai da gaskiya sai da haƙƙi wala yaznun ba sa zina wannan duk sifan mutanen kirki ne man yaf'al zalika yalqa asama wanda ya aikata wannan lallai ya aikata zunubi kuma zai gamu da sa wato sakamakon saban da ya aikata ya yi laifi za a ninninka masa azaba yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama yana wulakance yana tozarce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai dai wanda ya tuba yi imani ya aikata aiki mai kyau fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima waɗannan Allah zai canja ayyukan su munana ya mayar musu zama kyawawa Allah mai gafara ne mai jin kai idan kana so ka shiga cikin sifar mutanen kwarai ka daina shirka mun yi bayani akan shirka a karatunmu na baya da hadarin shirka hada Allah da wani wajen bauta sannan kar kai kisan kai kada kai kisan kai kada kuma ka taimaka ka kai inda za a kashe wani wani ya ɗauki ɗan uwansa ya kai shi ya je ya sayar da shi a yanka shi a cinye a ƙasan nan ba wani wuri ba ka ɗauki ɗan uwanka ka kai shi inda ake yanka mutane a yanka a dafa a gasa a toya a cinye ni wannan dan uwana ne aka kai shi Allah ya kubutar da shi zai ke bani labari da idon ya gani mutum ɗaya naira dubu tamanin da biyar 85,000 mutum ɗaya kudin mutum ɗaya ke the same price ko mace ko namiji aka kama su aka tafi da su aka kai su ya ce a gabansa yana gani za a zo a kwabe ka ɗarti za su kwabe ka akwai wanzami da zai zo maka aski haka suke in za su ci mutum sai a maka aski tas a aske ka duk wani gashi sai an katse ka gaba daya har na nan yadda ka san ana babbake wato kan akuya ko na saniya ba ana gasa shi ba ba ana katse gashin bai zama ba komai to haka ake mutum sai a zo a sa kacci su bankare ka da karfi a murɗe maka hannunka a ɗaure ta baya a ɗaure kafafuwanka a ɗaga ka a buga ka a ƙasa a sa kafa a take kanka wani ya ɗauko wuka ya bi ya ce wallahi a gaban shi gani sai dai ka ji mutum yana oh yana zubar da jini kuna har yanka shi ya ce a gabansa shi da wani bagobiri aka kama su a nan mariri a tasha suka shiga mota za su je za su je wani gari daga nan ba su tarar da kansu ba sai suka tarar da kansu a gidan da ake cinye mutane ce yan uwansu ne musulmi suka dauke su a cikin motar da sunan fasinja suka kai su ya ce a gabansa firij manya-manya ana zuba nama in an yanka a fede a cire hanji a cire naman kaza a cire da gaggawa nan da cidin ranar lahadi suke wannan aikin lahadi da sassafe wallahi yace kuma a gabansa wallahi wallahi yace wallahi a gabansa da daddare bayan karfe sha biyu ake zuwa manya-manyan motoci na manya-manyan mutane hotel ne sosai da plate da komai da tebura da dan abin kwakwala haƙori in ka gama ci da lemuka kala-kala mutane manyan mutane suke zuwa sai mutum ya zo a zuba mai plate ɗaya naira dubu hamsin ɗaya dubu hamsin naman harshe kudinsa daban naman duwawu na zama a karmakumullah kudinsa daban Allah ne ya kubutar da shi ya taimake shi waɗanda suka zo za su yanka shi suna murɗe shi ID card sai ya faɗo suka ga malamin makaranta ne miskini kuma ya dace garinsa ɗaya da wanda zai yanka shi sai ce ina da magana da wannan to kaji dalilin fitansa mala haka ake a ƙasar nan fa ba wai aje wai ayyukan mai uwa da wabi ma a kashe mutane ba ba wannan ba ba ana zaman lafiya ma akwai gidaje babu wata jiha a ƙasar nan da babu gidan cin mutane kuma su manyan sun sani ai dama an ce wai manya ne yace ah, to a to akaram kala in ba babban mutum ba zai zo ba dubu hamsin ya ci filet daya filet daya yan yatsu yatsu ne haka yatsun mutum da abin nan na kafa da na hannu dubu goma sha biyar ka duba ka duba rashin mutunci mutum din gaba ɗaya dubu tamanin da biyar amma plate ɗaya ɗan plate naira dubu hamsin a fridge ga sunan an jera su a ɗauka a kai a dafa abu ya ce kuma wani wulakanci idan kun zo breakfast da roman naman mutanen da aka yanka shi za a zo a haɗa muku da biredi kuma dole ku ci mala ana rashin mutunci a ƙasar nan shi yasa duk abin da Allah ya jarrabe muku wallahi kaɗan ne kuma ɗan uwanka da kake ganin sa yana zare maka ido mutum ɗan uwanka shine ke wannan rashin mutunci lokacin da shi wannan bawan Allah ya fito mun yi ta iya kokari mu bibiya a yi a taimaka kai ta bin manyan mutane na je gurin wani babban mutum babba sosai ya ce akaram kallahu Allah ya saka maka da alkhairi kai dai ka je kai ci gaba da wa'azi amma wani al'amarin ya fi karfin ka kwarai da gaske ya ce baka saka magance shi ba hana wai a yi fataushin mutane a yanka a cinye ce ba harkar ka bane ya ce manyan mutane ne suke yi dama ba kayan talakawa bane to an malam an musu an ba su a tsafance an gaya musu mai cin naman mutum ya fi karfin mutum wai kamar maciji ne in kana cin namansa in ya ganka gudu zai wai to in kana so ka mallaki dan adam ka ci namansa wani zai daki kirjin ka ce banza irin ka ni da nake cin naman ka kuma ba isa haɗa ido wai da shi ba wai irin wannan tsafe-tsafe abubuwa marasa kyau to suna nan waɗanda su kuma sana'a su kenan akar makallan su kama mutane su kama 'ya'yan mutane su kama wannan wannan dan wannan ya ce bayan ya gudo ya dawo wata ran sai da ya jinya wajen wata uku yana kwance yana ta gudawa gaba ɗaya ya rude jikinsa ya canja yana nan a rediyo sai ya ji a rediyo kaduna ana cikiyar jama'a ana cikin wani bagobiri mai zane kaza mai kaza mai kaza ya fita daga gida ya je tafiya zai je gari kaza bai sake dawa ba labarin sa yace tuntunin tare aka kai su tare aka kai su yana a gabansa aka yanka shi tuntunin an cinye shi duk aka sanna ake wannan wanda suke daukan mota matacciyar mota mutum ya zo yana lodi wai yana neman abinci ba kenan ya magana ai abinci yake nema ya loda mota da dan adam motar ba taya ba birkin kirki babu kaza babu kaza yana sura gudu ya zo cikin gari yana gani ya taka birki rage ba zai rage ba wai dai wai danne hon wai tit wai kowa ba shi wuri ya zo mutanen ƙauye sun zo tsallaka mutum goma sha biyar mutum kaza ya buge na bugewa ya yanka motar ya shiga cikin kasuwa ya halakar da mutane sau nawa tirela take zuwa ta kashe mutum hamsin a kasuwar kauye. kuma wallahi direban ko sati ɗaya ba zai ba a police station kuma ya dawo ci gaba da harkarsa har alfahari ma suke direbobin ce ta kai ni mutum nawa na kashe gani a raye tsoron dan adam a wajen mu ba kawai ne banda wanda zai je da sunan sata barawa dan fashi da makami ya harbe kai ya kudinka ya harbe kai karbe kudinka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard duk wanda ya kashe wani rai haka muka rubuta banu isra'il duk wanda ya kashe rai ba tare da wata rai ba a ka'idar musulunci ba a kashe rai sai wani ya kashe wani wannan kuma alƙali yake aw fasadin fil ard ko barna a bayan ƙasa ko dan barna a bayan ƙasa mabarnata a bayan ƙasa shari'a ta bada dama a yi haddi a kansu duk wanda ya wannan faka annama katalan nasa jami'a wallahi kamar ya kashe mutane ne gaba daya kai idan ka kashe mutum daya babu haƙƙi zunubin ka daidai kake da wanda ka halakar da mutanen duniya gaba daya haka kuma man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a wanda ya sababin raya dan adam to za a bashi ladan kamar ya raya dan adam ne gabaki daya ranar kiyama Allah zai tambayi al-mau'uda wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al-mau'uda ita ce ya mace da aka haife ta a lokacin da ba a son ya'ya mata aka haife ta kuma aka tona rami aka binne ta da ranta a lokacin jahiliya abin da suke kenan idan mutum a haifa masa ya mace tunda baya son ya mace sai je tona rami ya turbude ta shine wa idal mau'udatu su'ilat idan kiyama ta tashi Allah zai tambayi yadda aka binne ta da ranta bi ayyi zambin kutilat da wani zunubi aka kace ta idan da sun binne yanzu ba binne ake ba zuwa ake aje a dirka wa mace allura a ke cikin a zubar da shi yanzu ba a san haihuwar ma gaba ɗaya da mazan da matan ma ba su ake ba wani ya zo yana neman mace ya ce da Allah juya nake nema juya ka san juya <laughs> akuya in an ce akuya juya wato juyayyar akuya wacce ta ci ta koshi ba ta haihuwa yanzu wannan matan ana neman su a kar makalla mutum ya ga yana da yan kudi a hannunsa yana so ya huta baya son yawan yaya sai ya je ya nemi matan da ba su haihuwa zai ta kota ta ta mata koto ta ci abinci musamman tana da dan haske ta mata koto ta cin abinci amma ba za ta haihu ba wasu kuma zuwa suke su kai a murɗe mahaifar ma gaba ɗaya a cizke ta duka a murɗe ta a ɗaure ta yadda ake ɗaure buhu haka za a ɗaure ta ba ta sake haihuwa ba wani kuma allura wannan al'umma lalacewarta ta kai saboda kin haihuwa mutum ya auri yarinya budurwa daga aurenta ya kai ta wurin likita yana ɗarka mata allurar planin kuma yana da bala'in haɗari don wata daga nan kuma ba za ta sake haihuwan ba don an lalata sinadaran da za su bari ta haihu ɗin wata kuma daga nan al'ada ta lalace jini za ta bulidin iya tsawon rayuwarta ka kasa jin daɗin rayuwa da ita amma matan zamani yanzu sun yadda a ji a musu wannan da ya zo yana neman ta ni wallahi bana son yawan haihuwa yanzu ke yi gani ai duk abin da ka zaɓa haka za ta gaya ma ni ma wallahi ban damu da wannan haihuwa tarin haihuwa na ita tara yaya wai yarinya ce wai budurwa yar zamani musamman ta ga alaji mai dan maiko kina nan kina nan banzan bazara karan kada miya yazo zo ya aure ki baki haihu ba me ribar auren ki kina nan da kin tsufa zai canja ki wallahi ko za a gama yayin ki duk tsiyar ki duk inda kike ɗebi shekara kaza kya fita daga hayyacin ki ai ko me kike ci kuwa ko tuwon hanta ake miki da miyar kwai so ku daina bata wa kanku lokaci kuna saba wa ubangiji Allah ya ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah kar ku kashe ran da Allah ya haramta kashe ya'ya jarirai a cikin ciki haramun ne tokare haihuwa hana mata haram ne wala taqtulu auladakum min imlaq ku daina kashe 'ya'yanku saboda talauci a wata ayar wa ma wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe 'ya'yanku kada ku kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron talauci idan yana jin tsoron wai kai ya talauci ce a ya isa shi abin da yake so da ɗaya namiji ya ɗaya mace sai karansa guda ɗaya da motarsa a gareji shikenan ya ishe su ya dan boko kenan wani haifa masa guda hudu ya ce malam sun isa ka bari Allah ya bada da yace ba rafa ta gara haihuwa ba wallahi an isa ya ishe ni wallahi kuma shi a gidansu na wajen goma sha bakwai ne duk wannan yahudancin bai kamata mu yadda da shi ba ga fada da mata idan suna haihuwan 'ya'ya mata gama ce in tana haifan 'ya'ya mata ba ta da farin jini a wajen mai gidanta an tsane ta wani ya bugo waya ce za ki tsayar taki ko yanzu bana ma mace za ki haifa mana ko wata ta haihu ce me kika yi kin yanka mana tsayar ko ta ce wance aka samu ya kashe waya jefar me aka samu mu ko su kaji sai ka ce annabi da kafiri wai mu ko su me aka samu dan kwali ko hula wando ko zani duk mu muke wannan so jama'a mu ji tsoron Allah kada by the way order, mu zo mu yi tarayya da waɗanda suke da aƙidu irin na halaka ɗan adam wadin yadda za ka yi kaka zama sababin halakar wani kai wani ya zo ya tona rijiya a kan hanya mutane sai sun shawo da gudu sai su zo su fada ya kashe mutane وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات كوني سنشي كوجي أبو وغدا بكوي ما سهل كروا فذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أتشين حديث النبي أنبتا لكسن كي ري da Allah ya haramta sai dai da gaskiya wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani mutum ya gaya manzo Allah ya tambaye shi wani zunubi ne fi girma a wajen Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak annabi yace ka sanya wa Allah kishi alhali shi halice ka hadisin bukhari da muslim yi wa Allah kishiya shirka summa qala ayyu summa ayyu yace sannan sai mai qala an taktula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka ka gani dan kar ya ci abinci tare da kai ku ta kashe yaya saboda kurin aqida ta boko ai al'amura sun yi wahala yanzu kudin makaranta wahala ba a iya biya al'amura wane ne aiki baya samuwa gaskiya bai kamata a bari mata suna haihuwa ba har kamfen ake musu a gidaje a gidajen asibitoci kamfen mace ta zo haihuwa ka ga ma'aikaciyar asibiti tana zaginta aikin banza aikin wafi matan hausawa matan fula ba ku da aiki sai haihuwa ya je ki halakar da kanki kina yarinya karama kin bari kina ta haihuwa akai akai akai akai haka ake gaya matan mu in sun ji haihuwa asibiti wulakanci goma da ɗari wata ma samun wata ta ta ɗirka mata dundu tana naƙuda ta gaya mata bakar magana wai saboda tana yawan haihuwa ta shanye wannan dundun sai da ta haihu lafiya bayan ta je ta yi arba'in dama irin matan nan ne da ba sa iya ragawa eh ta je ta yi arba'in ta gama ta yi sadaka ta yi gumbanta abinta da dan abunan dinta. ta dawo asibitin Allah ya taimake ta wannan da ta karɓi haihuwar ta ita take duti ta ce wance kin gane ni ta yi dariya ta ce na gane ki mana ina baby ina baby ina baby ta ce ba ruwanki da baby ta dauki baby ta ajiye a gefe a ɗaya daga cikin asibitocin garin da aka yi ta kwantar da ita gefe ta rinka tukurkusanta ta rinka tuka ana kayya kayya subhanallah ana faɗa ta ce ba faɗa ake ba ramuwa ake ta ba ta kashi iya kashi ta ce kin tuna lokacin da na zo haihuwa ina naƙuda kina ta mun dundu kina zagi na kina ce ma gayyar haihuwa gayyar mai to na zo rama ne sai aka zo kuma to ke ya za ka yake haka ke kuma ai ba haka ake ba kaza kaza ta hada danta ta yi gaba to kaga wannan sai a ce jazahallahu khaira Allah ya saka mata da alheri Allah ya ce waje za su sayi atin? sayi atin misluha ya ce kanka kashe ɗanka don kai ya ci abinci tare da kai kala sun ma ayyu kala an tu zani halila ta jare ka ka yi zina da matar makocinka ya zubilla wal ya zubilla ya cin amana A yi kwarai da gaske ya cin amana mutum ya yi zina da matar makocinsa kuma wallahi ana yi kwarai kuwa akwai maciya amana mutumin da zai yi zina da matar makocinsa matar amininsa ya yi tafiya ya bar maka kula da gida mata suna da rauni shi sa aka ce ai taka tsantsan kan harkar mata yana shiga da shi gida ya sake masa ya ba shi dama sai ya zo sai da ya san yadda ya alaka da matar ya yi ta yi shekaru aru. in takaice maka sai da ma ya tara yaya a gidan shi ma matar dai ya yi barna da ita mai gidan bai gane ba ta haihu ba ɗaya ba ba biyu ba shekaru aru aru yana kallo yana ji yana gani amma amininsa ne kuma bai daina amanar da shi ba malam kuma sai wata rana saboda amintaka ya ce bari ya ɗauki yarsa ya bashi ina eh, ya ɗauko yar wacce ake zinan da ita ya ce bari bawa abokina saboda muna zaman mutunci jini ya haɗu dangantaka ya ci gaba to lokacin ne kuma malami suka samu labari to lokacin ne za a yi fatawa ya halatta ko bai halatta ba kai ustaz to shi yasa akram kallahu kowaye ka ji ko kowaye kakka ba shi dama akan iyalinka kowaye kaga dai iya kusanci dai ba wanda ya wuce maka kaninka ko yayanka uwa ɗaya uba ɗaya ko to an samu kani ya yi ciki wa matar yayansa ni aka kawo kes ɗin. bila adadin suna nan saboda aminci da yadda zai yi tafiya ya ce zo rinka taya ta kwana a ƙidar mu ta hausawa kanin ka ne ka je wai ka taya ta kwana ni na yi tafiya ya tafi kwas shi ma ya zo yana ta kwas a gidan shi wallahi kuwa an yi magana kaza kaza kaza kaza kaza iyaye su ce na ai dan uwanka ne menene haka ka san tafiyar mu haka take wata kara ta banza ai danginka ne ai dan uwanka ne kaza ka kai kanin ka yana shiga kan matarka akwai matar da ta zo ta ce kanin mijinta ya zo ya rike ta ya kama ta ce ka amma yayana ya samu mata wallahi gargajiya a gidan bahaushe ba ne ina gaya ma wannan babu ana gaya maka ba kyau shi sa an an tambaye shi mai hukuncin shigan kanin miji gidan gidan gidan gidan gidan gidan uwansa kan matarsa sai yace alhamu yace alhamu kanin miji ko dan baffa dan baffanka wanda kana ga ɗaninka ne ko dan uwanka ne alhamu almautu annabi ya ce dan mutuwa kenan ma'ana barnar da zai iya shiga gidanka yadda ka san mutuwa za ta yi maka barna ku yi haƙuri fa karatu ne biyo mu gyara kurin muna gargajiya mu gyara kowace mace ta zamanto cikin hijabi ta rufe jikinta amma magana keɓanta ba hana dan wanka shiga gidanka ba amma ta rufe jikinta yayanka da kake gani din zai iya auren mata ka kana mutuwa zai aure ta kai ba mutu ba ma in ka sake ta ma zai iya zuwa neme ta kanin din nan da kake gani uwa ɗaya uba ɗaya a shari'ar musulunci kana sake wannan matar zai iya zuwa aure ta to wannan wasan kanin miji da ake gargajiya ne maguzanci ne babu shi addini amma yanzu zaka sha rikici da iyayenka mata in ka ce ka kafa wa kaninka doka akan shiga gidanka ka ce kada ya shiga sai kana nan kuma in ma zai shiga sai ya jira ta sa hijabi ta rufe jiki sai a ce nema ake raba ka da danginka ka je ka aure wata fekakkiya mara mutunci za ta raba ka da yan uwanka dole ka kyale shi haka dai wasu suke a gargajiya Allah kiyaye to matar makoci yan uwa mutunci amana ne kada wanda ya je alaka da matar makocinsa ko ya mata waya ko ya hira da ita yanzu ka abubuwan da ake yi malam ba a cewa komai eh abun kawai dai matsalar galibin yawancin ku ku aure ba ku san fitinar ba amma cin amana akan harkar aure abokinka a kasuwa zai faki idan ka ya bugo wa ka waya suna hira da ita wallahi abokinka ya rinka aiko abubuwa wa matar ka baka sani ba ka rinka buga masa waya in ta yi brok yana taimaka mata ga yaudara da ha'inci na mata da cin amana to shi yasa maganin mata kirif yawwa da shari'an nan ta ce a rufe su kirif ta san halinsu hijabi niqabi kirif safar hannu safar kafa yawwa in za ta unguwa dauke ta a mota ka kai ta kana jira a kofar gida kana hon na jira ai kwarai kuwa malam duk ya shiga gidan ya keta maka iyalanka ai ya gama da kai kuma ya cuci 'ya'yanka Allah yana faɗa walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في da musulmi da musulmi idan suka haɗu suka yi fada da takubansu guda biyu falqatil wal maktul wanda ya kisa da wanda aka kashe su duk suna wuta qila ya rasulullahi halil katilu. ko hadal qatil ma balul maktul wannan misali yayi kisan kai to me laifin wanda aka kashe kuma qala li annahu kana harisan ala qatl sahibi annabi ce eh, shi ma wanda aka kashe din da aka ce dan wuta ne ai da ya samu dama da zai kashe dan uwan nasa ai yana kwaɗayin ya kashe dan uwansa aka fi karfin sa aka kashe su duk yan wuta ne da wanda ya kashe wani da wanda aka kashe in dai faɗa ne to duk yan wuta ne kar a je ana fada an kashe wani a ce wani ya yi shahada aina wace shahadar inda ya samu dama da ba shi zai kashe dan uwan ba irin fadan yan kalari irin fadan yan daba irin fadan yan area boys irin fadan yan iskan unguwa yan iskan gari mashaya marasa kirki duk wanda ya kashe wani duk yan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne ingantacce bukhari da muslim da nasa'i suka yarwaito shi a cikin sunan al-kubra da imam abu dawud قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل وأنه كنت يا tabbata ne idan ba su yi idan ba sun yi yakin bane ko fada akan tawili idan kowa yana da tawili nasa na shari'a da ta yadda to babu laifi wannan ba za a ce sun zama yan wuta ba inna ma yaktatilani ala adawatin bainahuma wa asabiyatin aw talabi dunya aw ri'asa suna yin wato fada ne saboda adawa da ta'assubanci da kuma neman duniya ko neman mulki aw ulu ko neman ɗaukaka fa amma man qatala ahlal baghi duk wanda ya kashe ko ya yaƙi wato yan ta'adda yan barna yan zalunci ala sifatin lati yajibu qitalun biya a bisa sifar da ya wajaba a yaƙe su au dafa'a an nafsihi ko mutum yayi wa kansa kariya neman yi wa kanka self defense au harimihi ko tsare iyalinka fa inna hu la yadkhulu fi duk wanda ya yaki dan wannan to baya shiga wannan hukunci li'annahu ma'murun bil qitali lidhabbi an nafsihi dan an umarce shi yayi yaki dan ya kare ransa gaira kasirin bihi qatla sahibi ba wai yayi nufin ya kashe dan uwansa bane ba haka kawai illa in kana harisan ala qatli sahibi sai dai in ya zama yana mai kwadayin kashe dan uwansa ne wa man qatala baghiyan aw qati'a tariqin min almuslimina duk wanda ya yaki bagi zalimi mai zalunci ko dan fashi da makami a hanya cikin musulmai fa innahu la harisu ala qatlihi ai ba yayi ne da wato kishin ya kashe shi ba a matsayinsa na musulmi inna ma yadfa'u an nafsihi yayi ne dan ya kare kansa kamar misalin dan fashi ya zo ya tsare ka ya zo gidanka zai halaka ka ka gan shi da bindiga kai ma kai kwance kwance ka rafka masa taka kaga ai kokari kai kare kanka ko ko ya tsare ka a mota kaga yana kukin din bindiga kawo kudi kawo kudi ashe kai ma da taka a kwance ka faɗi kaman a tsorace kake ka seta shi ka aika shi lahira ba laifi Allah saka maka da alkhairi ya hauro maka gida duk wanda ya hauro maka gida da daddare da makami to duk yanda zaka yi da shi kai da shi wannan daidai ne sai dai in sallama ya ce na zo neman taimako ne to wannan sai ka taimaka masa amma ya shigo maka gida da makami a hannunsa ka san ɗayan biyu ne ko ya kashe ko illata ka to a shari'a idan ka yi abin da zaka kare kanka ba kai laifi ba ko da zalimi yana zaluntar mutane yana cutar da su sai ya zo kanka kai kwance kwance ashe kana da training ka make shi daga nan ka tura shi lahira ba kai laifi ba Allah ya saka maka da alkhairi kai ne dan kare kanka wannan ya ce fa inna wa man qatala bagiyan aw qati'a tariqin min almuslimin mun fada inna ma yadfa'uhu an nafsihi fa in intaha sahibahu kaffa anhu walan walam yattabi'ahu idan dan uwan ya kame kaga in bai ni ya kashe gaba ba kaga kai ma za ka kame ba za ka bi shi kashe shi ba to wannan babu laifi fa innal haditha lam yarid fi ahli hadhihi sifa hadisin bai zo akan wannan ba ba wa amma man khalafa hadha an-na'ta duk wanda ya saba wannan sifa da muka faɗa fa huwa alladhi yadkhulu fi hadha al shine zai shiga cikin wannan hadisi da muka ambata muka yi bayani wallahu ala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisan da manzon Allah ya bayani akan hadarin kisan kai yace la tarji'u ba'di kuffar yadribu ba'dakum riqaba ba'd hadisin bukhari da muslim kar ku dawo bayana kuna masu ainihin wato butulcewa da kafirci ga ubangiji kuna fada sashin ku yana saran fadan sashi wannan yana nuna mana hadarin musulmi su rinka fada da junan su har wani ya sari wani ko wani ya dauki makami ya kashe wani akwai hadari kwarai da gaske wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi lalle min dinihi ma lam yusib daman haraman lalle mutum bai zai gushe ba yana cikin yalwa a cikin addinin sa matukar bai taba jini na haram ba duk wanda ya zubar da jinin wani na haram to ya shiga kunci shi wannan hadisin bukhari ne da imamu ahmad kwanciyar ka bar kashe wani ba amma wallahi ka zubar da jinin wani ka shiga uku jama'a barin gaya muku wani abin da zai baku mamaki yanzu ko da irin ta dalilin hadari fa da ake ana cewa in an yi hadari an kashe mutane a yi azumi akwai mutanen da ba sa yi wani bawan Allah ya je ya hadari ya kashe mutane aka bugo waya aka yi fatawa yaya hukunci aka ce akwai azumi sittin a kansa ga rai guda zai azumin wata biyu sai ya ce ya gaya wa dan uwan nasa da ya fattawan ya ce bari ba ya faɗa bari ba me dalili ya ce kawai bari ba yayi ya buga duk aka ba aka gama wai ba zai ba ne dan wani ya bugo waya Allah aka ramka Allah ga ga dan uwana nan kaza kaza kaza an yi masa wazi, an masa bayani yayi kisan kai kuma ya azumin nan 60 da ake ya ce shi bari ba da Allah a yi masa nasiya na ce wace nasiya zan yi bayan an yi masa an gama ka ce masa kada Allah sa yi ko ba ka bane ba ka ce da Allah kar yayi Allah ku ana yi masa haka ne kada yi har an sai Allah lashe shi ka kashe wani wani fara ka raba shi da ransa kai ba a kashe ka ba aka ce kawai kai azumin wata biyu dan girmama ran wannan kuma hukuncin Allah ne hakkin Allah ne wannan azumin wai karara ma ba wai da uzuri ko ciwo ko wai bare ba kawai saboda an samu mai bada fatawa arha na ce kada yi kada Allah ya sani na ce kai mai asara ka in kuka mutu ya shiga jahannama mai asara ka kai dan kun mutu wane ya shiga wuta kai mai damuwar ka? tausayi ne fadan anan duniya ake tausaya kar mutum ya je abin da zai shiga wuta to sai kuma yace ga gashi ya zaba duk wannan ayoyin da Allah yake bayani jaza'uhu jahannamu khalidan fiha an gaya masa an yi masa sharhi yace ba zai yi ba to sai me ai ba wani damuwa a cikin wannan ayi kada yi Allah kai mu kaga ya je gane kuransa to wannan isgili ne ga ubangiji malam ka zo ka yi hanyar da zaka halaka wani dan uwanka ne da ransa ka zama kai ne sababin halaka shi ka kashe shi wai a zo a ce wai kai azumi kurin wai ka ce wai ba za ka yi kuma akwai wanda ma ba za su ce ba za su yi ba kawai yin nema ba su yi ba za su yi ba kuma ba za su ciyar ba wallahi ba su yi direbobi ba suna zaune sai ga mutum in ya sha iska ya ci shinkafa da wake ya koshi aka kawo masa zogoro da ya sha sai ce wallahi shi mafi ma san iya adadin mutanen da ya kashe wa sa ta tuki ƙwarai kuwa an cika masa haiz ya je ya kwalla hadari ya kashe mutum ashirin bai yi azumi ba an canja masa ya zo ya ɗauko homa yana ja ya je ya abu nan ya yi tukin station wagon ya kashe mutane haka wani hadarin da ita yana kashe mutane banda waɗanda ya bubbuge awaki kan daman ba a lissafin <laughs> waɗanda ya halaka Allah ya sauke وقال صلى الله عليه وسلم أول ما na nasi الناس يوم fi في annabi ya ce abu na farko da za a fara yin hukunci ran tashin alkiyama a cikin jini ne jama'a jini hisabin farko da za a fara yi in dai na hukunci ne tsakanin wani da wani jini Allah zai yi a nemo waɗanda suka zubar da jinin yan uwansu a zuba su a layi hadisi ne ingantacce riwayar imamu muslim da bukhari da Nisa'i a cikin sunan kubra da ibnu maja da imam ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا wanzan Allah yana faɗa a hadisin nasa'i da imamu tirmizi da abu nu'aim a cikin hilya wallahi wallahi kashe mumini a wajen Allah girmansa ya fi kaucewar duniya gaba ɗaya in baka gane ba da ka kashe mumini ɗaya gwanda duniya ta tattare gaba ɗaya ta tashi a wata riwayar abdullahi dan umar yake cewa daga kashe mumini ɗaya Wanda ka je ka samu abun rushewa ka rushe ɗakin kaba gaba ɗaya ka levelin da shi jirin mumini ɗaya ya fi daraja a wajen Allah sama da ɗakin kaba A wannan kuma annabi rantsuwa ya ce wallahi kashe mutum ɗaya wanda duniya ta tashi gaba ɗaya a wajen Allah kai ai akwai gyara mala akwai gyara ina wadanda ake ba su kuɗi su je su kashe wasu akwai mutanen da fa aikin su malam su haya kilas ne sana'ar su kenan an san su wallahi malam an san su yanda ka san zaka je abatuwa ka miƙa kuɗi ka sai naman miya duk wanda yake so a kashe masa wani a ƙasan nan to suna nan da ƙungiyarsu an san su sana'ar su ce a je a yi ciniki da su a kai su wurin wanda za su kashen a fakido a nuna musu ga gidansa ga lokacin da yake fita ga lokacin da yake dawowa ga motarsa kaza ga wurin aikinsa sai ta tara wallahi sai a yi wata uku hudu ana bibiyan kamala a gane shigenka da fitanka a yi maka kwanto ko satin nan da ya wuce akwai wani dan uwa ɗalibi ne wallahi cikin mu yana zuwa nan ganin kai karatu a nan rijiyar zaki ne ko can wajen dan bare din nan haka kurun da la'asar a cikin satin nan da ya wuce jinya ma yayi ya dan yi kwana biyar shida baya zuwa kasuwa haka aka ce dan uwansa amini na ne dalibi na ne yake faɗa wallahi malam aka je malam da la'asar kar ka ɗauka da daddare da la'asar a cikin unguwa ka duba lalacewar al'ummar nan mutanen nan suka shiga suka kama suka shigar da shi kango suka kwantar da shi suka masa yankan rago suka tafi suka bar gawar har yanzu din nan kuma ina gaya ma sai dai rahoton dan sanda haka wata yarinya ita ma ta yi aure ko satin ta biyu aka je gida ita ma aka yanke ta tilas to wannan wanda ka ji kenan da yawa suna nan barkate bila adadin da wanda za a je a sace shi a dauke shi gaba daya da wanda za a je a fake shi zai shiga gida a halaka shi suna nan mutum ya je ya kashe wani a biya shi kuɗi a biya shi kuɗi ya zuba kuɗin a aljihunsu shi kuma ya je kwanta ya bacci saboda an biya shi ba wanda ba a kashe ba a ƙasar nan kashe masu mulki an kashe masu sarauta an kashe malaman addini an kashe 'yan siyasa an kashe soja an kashe ɗan sanda an kashe talaka an kashe kowa da kowa ba wanda ba a kashe kuma ba wanda ya fi ƙarfin a kashe shi babu shi wallahi kowaye shi sai dai kurin dai lokaci bai zo ba ba wani wanda yake da tsaron da wai ba za a iya kashe shi ba mai tsaron da kashe za a biya ya kashe ka kuma zai yi tsaf alali masa sa a zuba masa akawun ya ga alat a ce kurin ya sallama ka ba wani abu ne shari'a kawai za a yi ta yi wa qala sallallahu alaihi wasallam al kaba'iru al ishraku billah cikin manyan manyan zanubai akwai shirka wa nafsi kisan kai kisan rai wal yaminul ghamus yace wa summiyat ghamusan li annaha taghmisu sahibaha fi an-nar ce ne ta rantsuwa mai nitsarwa ne saboda tana nitsar da ma'abocinta a cikin wutar jahannama ka san me rantsuwa mai nitsarwa mutum ne zai zo malam abu akan karya? sai ya ce wallahi tallahi kaza ne ya faru kuma wallahi ƙarya yake ƙarya ya ce na rantse da Allah billahi azim la ilaha illa ka san wani yana wani rantsuwar sai gaban ka ya fadi kuma ƙarya yake to duk wannan yana daga cikin muggan zunubai masu dulmiya mutum a cikin wutar jahannama shi ma na hadisin imam bukhari ne ruwaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala alabni adam al’awwali kiflun min damiha babu rai da za a kashe ta da sunan zalunci face dan adam din farko dan gidan annabi adamu kenan ibnu adam al’awwal na farko cikin 'ya'yan annabi adam wallahi yana da ainihin wato zunubi na jinin da aka zubar li'annahu awwal man sanna qatl shine na farko wanda ya sunnanta kisan kai hadisin bukhari da muslim can Allah ya kawo kisa gaba ɗaya a cikin suratul ma'ida واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل min أحدهما ولم يتقبل من الآخر هابيل دا كابيل كينا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ce wallahi sai na kashe ka ‘ya'yan annabi adam na farko da yake ce da wallahi sai na kashe ka ya ce la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin idan aka shimfida hannunka dan ka kashe ni to ni gaskiya ba zan shimfida nawa hannun dan na kashe ka ba ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai inni akhafu Allah rabbul alamin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi ransa yasa masa yaji yana sha'awar ya kashe dan uwan nasa fa qatalahu ya kashe shi fa asbaha min al khasirin ya waye gari cikin waɗanda suka yi hasara من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ay yuqtalu au yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'adhim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim hazu wa karshi so kaga wannan shine dace da hadisin man sanna sunnatan hasanatan ko da kuma man sanna sunnatan sayyi'a duk wanda ya fara ƙirƙirar wani abu na barna aka ci gaba da yi wallahi yana zunubi a anguwa ne ka fara yin tsiya kai ka fara bude gidan kallo wani ma ya je bude wallahi kana da zunubi duk har kiyama tashi duk wanda ya bude gidan kallo a nan kana da zunubi kai ka fara zuwa kana koya wa samari barna da lalata yayin mata ka koya musu zina ka koya musu daukan kana fidda su daga unguwa kuna barna ku je ku dawo duk wanda ya kana da zunubi kai ka fara zuwa kana sa ana tsare yan mata ana taba su ana musu kaza ana musu kaza yanzu a garin nan akwai lunguna da ake ba mu labari cin gari take wallahi wanda in ba ta yi in dai ba ta yi to yara yan mata ba su isa su ba akwai yara samari za su tsaya a gurin yarinya da duk ta zo ko irin wacce ta zo wuce kawai sai sun kama ta sun rungume ta su tattaba abin da za su taba a jikinta na san wurin na san layin na san eh, eh, eh, inda ake wannan abu amma karshe masu dan san addini ne a ciki za su zo su yi magana ce akan makallawa a yi wa'azi akan wannan su mutanen unguwar ƴaƴansu ne suke suna kallo wai duk yarinya budurwa da za ta wuce sai sun mata barna in dai magarba ta yi daman bayan isha'i kan ma ba a kuma riga an san su kuma 'ya'yan unguwar ba ku zuwa ku tara su da bulali ku ba su kashi kwarai da gaske ai shi shaidani in yayi shaidanci sai a samu wanda ya fi shi hayaki a kewaye su a tsuma musu tsumagu nan gaba sa sake wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yura ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafirin alkawari kai kafiran da ake zaune da su na alkawari da alkawarin ba za a yi fada da su ba za su kashe musulmi ba musulmi ba za su kashe ba za su taimaka a kashe musulmi ba sai wani ya je ya sami wani daga cikinsu ya kashe jama'a ko arne ne wanda ba musulmi ba ba ka dama ka je kashe shi ba haka kurin ana zaman lafiya ba wani abu ba bai maka komai ba irin masu zuwa da an yi hayaniya su je su ta kone kantunan mutane suna kashe mutane wannan ba addini bane magudanci ne wallahi duk wanda ya kashe kaji annabi ya ce gashi nan wannan mu'ahada yi kafiri na alkawari in ka kashe shi kanshin aljanna ma baka ji ba ba wai musulmi ne idan ka kashe shi wai kawai kake da matsala ba fa har kafiri wanda yake dan alkawari kafirin amana wa inna ra'ihataha la tudadu min masirati 40 aman kanshin aljanna ana ji ne tafiyar shekara 40 hadisin bukhari 40 kafin ka je aljanna za ka fara jiyo kanshin ta shekara 40 to wallahi kanshin aljanna baka ji ba idan ka kashe kafiri na alkawari wanda bai maka komai ba to ina ga wanda ya kashe musulmi malam yasa ni na yadda da tafsirin na Abdullahi bin Abbas yace duk wanda ya kashe musulmi da gangan yace wallahi ko ya tuba Allah bai zai karba ba haka ya fassara da gangan ba ba wai da kuskure ba da gangan mutum yana sane da kashe musulmi mai tsalla a ra'ayin Abdullahi bin Abbas yace ko ya tuba Allah bai zai karba ba haka yake bada fatawa kuma ya kamata a bawa mutane wannan fatawa don su kiyaye kashe mutane bai idza kana hada fi qatl muahadi idan wannan ya kasance a cikin kashe kafirin alkawari wa huwa alladhi utiya ahadan min al-yahudi wan nasara wanda aka bashi alkawari cikin yahudi da nasara fi daril islami a garin musulunci fa kaifa bi qatl muslim to ya labarin kashe mutum musulmi wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa man qatala nafsan muahadan la hadhimmatu llahi wa dhimmatu rasulihi ku saurara duk wanda ya kashe kafiri na alkawari akwai alkawarin Allah da na manzon Allah akan shi faqad akhbara zimmatallahi lalle ya tozarta ya wulakanta alkawarin ubangiji wala ya ra'ihatal janna ba zai ji kanshin aljanna ba wa inna riha hala yujadu min masirati 500 ko 50 aman ana jin kanshin aljanna ne shekara 50 a wannan riwayar imamu tirmidhi ya rawaito yace sahihi ne وقال صلى الله عليه وسلم من أنا على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله duk wanda ya taimaka wajen kashe musulmi ko da da rabin kalma ne shot kalma ka faɗa rabi baka faɗa ma complete ba zai tashi ranar tashin alkiyama ya gabu da Allah a goshinsa an rubuta ayisun min rahmatillah wannan ya ɗauke tsammani daga rahamar Allah rabin kalma kawai ka faɗa Allah kiyaye mu Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin wa an Muawiya radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhanbin asalla an yakfirahu kowane zunubi da sannu Allah zai iya gafarta illa rajul ya mutu kafira sai dai mutumin da ya mutu yana kafiri aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida kaji ko ko kuma mutumin da ya kashe mumini da gangan kaga wannan ra'ayin muawiya kenan ko shi ma Allah bai zai yafe mai ba da gangan mutum ya kashe dan uwansa ka dauki kunamar bindiga ka je ka harbe dan uwanka da gangan saboda wata manufa kurum malam yace nasallallahu al'afiya muna neman Allah ya bai mana afwa ya rangwanta mana <coughs> hadisin imamu nasa'i ya rawaito da imamu ahmad da imamu ah, al da abu dawud da Allah musu rahama to nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci mun gama kabira ta biyu za mu shiga kabira ta uku wani wata insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa wabarakatuh wannan ba Allah yana tambaya dangane da wata ɗabi'a da da kusan muke da ita gaba ɗaya wai mutum ne zai ba da kayansa ga wani ya saka sadaka fi sabilillahi ko kyauta to amma in ya ga baya sawa sai ce kai an baka kaya baka sawa ko na baka baka saka ba sai ga mutum bai ji daɗi ba ya ba wani abu ya ƙi saka ko kaya ko sutura ko takalmi ko na to shine ya ce shi ma an masa haka shi ma ya yi wa wani wayya akwai matsala haka ɗin koko ya za a yi na farko gaskiya duk wanda zai ɗauki abu ya baka da sunan sutura ko kayan sa ko wani abu misali ai ya baka ne don ka sa kuma zai ji daɗi ya baka wannan abun tsakani da Allah ya gan shi a jikinka amma sai ya baka ya ga shiru baka sa ba da zai ƙara ma ya ga baka sa ba to kuma shi ya baka ne dan kasa ba laifi bane a shari'a dan mutum yayi magana kana da yanci ka yi magana ka ce wani na baka baka sa ba na baka baka sa ba ko in kaga baya sawa ka tsallake shi wani lokacin kuma wannan bai taba ikhlasin ka ba dan ka bashi bai sa ba kayi magana bai taba bai zubar maka da ladanka ba gaskiya to kuma yana da kyau dan mutum in an bashi din ya saka yayi amfani da shi kowa zai so ai dan ya samu ladan wani kuma kuskure ne ake sai ka kuskure ka bashi ashe ba mai sawa bane ba zai kuma sa din ba wannan yana cewa da Allah mala ina da wata bukata ina roƙonka da 'yan uwa a sani a cikin addu'a Allah ya biya min wannan bukata to kowa dai gaskiya na da bukata galiban muna fatan Allah ya biya mana gabaki daya wannan dan uwa shi kuma da ya rubuto kar a manta da shi a sa shi shi ma abin da ya sa a gaba Allah biya masa Allah ka sani muna da bukatu a gare ka ya rabu ya Allah muna bukata a gare ka Allah muna neman taimakonka muna neman madadinka muna neman tanyonka muna neman agajinka Allah ka agaza mana ka yalwata mana ka faranta mana imani yake sa bawa ya yadda akwai ubangijin da zai roƙe shi ya biya masa kuma yadda ma cewa Allah zai taimaka maka din shi ma wani aƙida ne kuma addu'a irin wannan da ake aikowa sau da yawa ana dacewa wani in ya buɗe baki yana cewa amin Allah ya karba sa'a ne akwai wanda da ya faɗa Allah yana karba yace kuma malam ina roƙon ka da Allah ina roƙon malam da Allah ya ƙara mana kwanaki a wannan karatu mai albarka Allah ya saka da alheri Allah mai da malam gida lafiya wannan ma ya ce assalamu alaikum malam dan Allah Allah saka da alheri dan Allah malam wannan karatu a ƙara mana shi ya zo duk sati ko sati biyu don ba ƙaramin amfanuwa muke yi ba da kuma kwaɗayin karatun daga ɗalibai wasu alaikum to <laughs> kasan kusan al'amura suna da wahalan sha'ani fa ba baki ne ba kamar yadda na yi muku bayani ita kanta wannan ranar da nake zuwa nake karatu a ranar wani majalisi ne na musu ko kuka yi musu kaka gida aka kwace muna karatu da su sai na wabce musu na ceto barin cire musu cire musu wannan in cire musu sati daya an kawo nan saboda an daɗe ana yi min magana a wannan unguwar ba nan masallacin kaɗai ba iya dan kewayen nan haka da yawa majalisai da yawa sun taimu magana akan karatu da sauransu kuma har ma wasu suka hada da wasu malaman haka suka yi min magana sai na gwada wannan ne na ce bari sa shi a wata wata Allah ya mana albarka a cikin abin da aka yi illa iyaka kawai um, ban sani ba sai dai um, mu duba mu gani watakila su wancan majalisin ko za a raba daidai watakila <laughs> Allah saka da alkhairi a turmushe wasu ko ya zama nan sati biyu can sati biyu amma ban faɗa ba tukunna ya wadan ban yi finalizing ba to amma kun ga tsakani da Allah shi karatu yana buƙatar kulawa ne na farko dai daga cikin himmat ɗalibai na ilimi idan ana karatu babban abin da malami yake so mallakar littafi muna so mu tashi mutane yanzu daga yanayi na jin wa'azi muna so mutane za zo karatu a ga mutum da littafinsa duka duka wannan littafin kwata kwata bai wuce 300 400 500 ba ka siye shi akwai albarka a cikinsa akwai ilimi ka zo da shi ko baka iya tada baki ba kana dan bi a hankali hankali ya fi ka zo ka zauna a ta yi kawai kwakwalwa ka sai ka manta amma in ka zo kana dauka ka koma gida kana bibiya to ya zauna maka kuma ko mutuwa kai dai asa cikin gadon ka wani yana zuwa makaranta ga littafin sa so amma yanayi na zama a zauna ana ta da sunan kawai jin wa'azi ba a karatu babu riba ga malami mu ribar mu shine malam in mun koya maka kai ka koya ka je ka koya wani to shi ya fi amfanuwa sama da ka ji watakila da ka je rayuwa ta sa manta ko na makawancin wannan su wannan kaga yana da muhimmanci a yi kokari a mallaki littafi na ce wa kwamitin masallacin su kokari saboda takaicewa mutane watakila wani barin iya zuwa kasuwa ya sayowa a nemo wani mai saya da sayarwa ya sayo ya rinka sayarwa mutane yana da muhimmanci ba ku da matsala wajen halattar karatu ba ku da damuwa daidai gwargwado kuma kwamitin masallacin suna kokari daidai gwargwado wajen tallafawa karatun to amma suna bukatar su ma a dafa musu da yawa wasu za ga suna sha'awar a zo a yi karatu a yi karatu a yi karatu amma fa ba sa tunanin shin ya masallacin nan suke samun man da suke kunna mana inji ni dai ma tun da nake zuwa masallacin nan ni ban ma taba ga ana neman taimako ba ban sani ba ko akwai wasu manya-manyan alhazai ne a gefe da suka daddafa Allahu alam a zagaya dai da hula a ce a kawo taimako fi su layi ni dai ban taba gani ba ban ce ba a yi ba so kaga akwai bukatan mu taimaka musu gaskiya mai da za a sha kula da haske da waye da sauransu duk kaga wani abu ne wanda yake yana da sha sha'ani yanzu misalin wannan karatun da ake zuwa ake dauka suna tv suna zuwa su dauka shi wannan karatun sai an masa wahala kafin ya hau a je a haska shi a duniya a gan shi akwai bukatar wanda zai wanda zai dauki karatun sai an je an dauko shi daga studio sai an je an ɗauko shi kuma sai an maida shi saboda ka gani dai da zan yi karatu ni koma ni zan bi in je in ɗauko mai ɗaukan karatu ba gaskiya ba ran iya ba yawa ni ma wani lokacin motar tawa sai an ɗauko ni ko yau ma ɗauko ni aka ina ji to kaga ashe akwai bukatar waɗanda suke da motoci a cikin ku suna da hali dan karatun ya ci gaba ya zama yana da karsashi sai ku tuntuɓi kwamitin masallacin ni kamar wani ya ɗauka ya ce ni na dauke nauyi duk wata in za a yi karatun nan a min waya zan je in ɗauko mai studio zan ɗauko shi idan aka gama zan mayar da shi ko kuma a ni na ɗauki nauyi zan ɗauko malam idan an gama zan mayar da shi kaga da daɗi kaga ba sai na zo in ɗauko mota ta daga can ina watakila wani ya buga mun watakila wani ɗan bid'a ne ma yana jin haushi na yazo ya goga mu ko ba ka bane ba <laughs> ko ba ka bane ba yawa to wannan kenan azam zan iya zuwa ma da da na insha Allah ta'ala daidai gwargwado amma dai an kyautata an dauko mutun dan aida dan dadi kai ma ka dan huta saboda gajiya da wahala su wannan kenan to bayan wannan kuma karatun nan yadda muka yi zama awa ɗaya ɗin nan muna yi to sai an je an zauna a gaban kwamfuta an yi editin ɗinsa an cire iska an ƙara wa hoton kyau an yi kaza an shigar da kaza an shigar da suna an yi kaza daga masallacin kaza wuri kaza a sa date a sa sunan wane ne menene da sauransu sai an yi editin to su kuma har yanzu ba su da inji ko ba su da kuɗin mai da za su rinka ɗaukan wannan nauyin su ɗaukan mana karatu kyauta su je su zauna su ta da inji awa biyu suna mana editin shi ma duka kyauta muna zaune muna Allahu akbar kaga ba daidai bane kuma aje a sashi a duniya kuma ba biya fa muke yi ba duk karatun mun da kuke gani din nan fa ba ba ho biya fa ake fi sabilillah ake sawa to kaga akwai bukatar sai an biya kudin mai da za a yi wannan editing din a gyara to sannan kuma a dauke shi daga nan Niger ake kai shi a Niger suke harba abin sai an kai shi Niger sai an har hada da karatun can da karatun can kaga akwai bukata a ce an tallafa to shi yasa kaga kowane masallaci ake dora musu dan nauyin dan abin da za su bayar dan a takaice wa shi gidan talabishin din kar mu zo mu yi masa rubdugu mu ustadai komai namu kayan fi sabilillahi ne kai baka biya ba yanzu dan BBC zai zo yi maka wannan dan Jazira zai zo yi maka wannan dan wane ne zai zo maka wannan ba zai sai ka biya shi kudi amma wannan tunda tashan musulunci ne ba da ne so duk wannan akwai abubuwa ne da suke da alaka da karatun akwai bukatar su kansu yan kwamitin ba ku yi rubuto takardu a ƙara rana a ƙara rana kuma ku kyale su da wahala ba tsakani da Allah ba. sai mun samu labarin suwaye za su daɗa dafawa karatun a tambaya aji nawa ake shan mai ana sha to za mu rinka ba da taimakon dan mai da za a sha dan galan biyu ne galan ɗaya ne a menene wahalhalun karatun yana da kyau ai dubai wahalhalun da suka sa wannan wutar suka sa wannan wutar ai akwai kashe kuɗi kwarai da gaske su kaga akwai bukatar gaskiya mu taimaka musu kuma karamin masallaci ne ba wani babban wuri ne da ake juma'a suna samun taimako ba irin wannan karatukan da ake mu ne namu ne masallacin mu ne mu za mu raya shi amma wannan fa ababin shawara ne wallahi tallahi ban yi magana da ko ɗaya daga cikin yan kwamitin masallacin ba ba wanda ne magana shi kuma wallahi ba wanda ya kokanta mun cewa akwai matsala amma na san ya kamata ne yanzu ka kaman tafsirin mu na sabuwar gandu abin da aka yi kenan da aka yi bayani sai wasu daga cikin masu mota suka ce mun ɗauki nauyi za mu rinka zuwa mu ɗauko mai ɗaukan karatu mu mai da shi aka samu mutum uku hudu sai suka raba suka yi time table a wata sati kaza da sati kaza kai kaje sati kaza haka da daɗi ko ba ka wani kaga an taimaka to Allah ya gyara mana so idan idan kun yi wani motsi koya yake akan haka din na ji labari kun ga wa 'yan kwamitin ba ni za a gaya ba to sai mu yi tunani za zamu iya kara wata kwana in ba haka ba kuma ku bar mu akan wata wata din mu dan ƙarisa da imanin mu yawa kada wannan din ma ya zo ya gagara ya gaskiya ne idan ina son yan uwa su kalle ni nan su kalli hannuna nan ga wani abu a hannuna nan gashi nan wata roba ce da wani ruwa mai ko mai mai mai ko mai haka a ciki da wasu kwayoyi kun ganta an ganta ko jama'a wannan robar da ruwan da komai a cikin breziya na mata aka fito da shi breziya na mata ina irin breziya da mata suke sawa irin mai tumtum mai soson nan a ciki wanda galiban yara 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba da wasu daga cikin masu auren su suka fi yawan amfani da shi a ciki ake kunsa wannan abun kun san me a ciki cutar kansa ne a ciki da idona na gani ina da bidiyo din abun a nan a wata ƙasa ba ma a najeriya ba ne wallahi don ba musamman ya zo najeriya ba a wata ƙasa ne aka je aka bare wannan din irin exactly yadda ga wannan a brazil aka zo aka bude wannan mai soson mai tumtum din nan wanda ga da katifa katifa a cikinta aka bare aka bare wanda zaka sha wala kafin ka bare kuma dan ka taba haka shi ma yake kamar sosan laushi ne da shi dan ka taba ba lalle bane ka iya ganewa gaskiya to yau da gobe ana yawan wanke breziyar tana shan zafin rana yana da wani lokacin da zai iya fashewa in ya fashe kwayoyin cutar na kansa din sai ya shiga cikin breziyar gaba daya so idan mace ta maka shi a nan shikenan sai ya sa mata mai ciwon kansa sai gashi nan an sa ana wata mace nonon ya riɓe ya riɓe waɗannan abubuwan irin wannan da wasu tsotsotsi da wani irin wannan abun ana ta sa wani ƙarfi ana zarowa ana cirewa ana zarowa ana cirewa wallahi wannan kaɗan kenan daga cikin sharrin da yahudawa makiya Allah suke yi mana kuma abin mamaki suna da tsari da suke da shi na wato raba kayayyaki ba za su bari kayayyakin su shiga ƙasashensu ba akwai inda suke turawa so ina ba ku shawara ku yada wannan abun kuma yan uwa da suke alaka da harkar facebook da twitter da whatsapp gashi nan idan mun sallah sai ku zo za mu ajiye muku shi anan sai ku ɗauki hotonsa don ku je ku yada ku ce mutane su yi hankali kuma masu makarantun islamiyya da waɗanda suke da alaka da mata to lalle lalle su gaya musu kuma za mu yi har hudu juma'a za mu za mu je kafafen yada labarai insha Allah za mu gaya musu duk karatukan mu za mu yi za mu yada mu gaya mutane saboda illa wallahi malam ba za ka ga adadin mace nawa aka yanke mata nonon ta akan kansa ba ka duba illar da ake mana aka naukala a bi mu a kashe mu a yi mana sanadin da za mu yi ta faɗa mu yi ta kashe junan mu sannan kuma bai isa ba sai an zo an mana wannan banda wulakancin da ake ana sa alkur'ani a cikin takalmi alkur'ani a cikin kaza to kun ganshi na wannan ruwan nan bala'i ne a ciki gashi nan to ya za a yi ina jin Allah zai kiyaye ni ma yanzu nan din ai nake taba shi ina jin bai kamata in taba zan samu leda in kulle shi <laughs> ko ba haka bane ba yawwa so da Allah a fadakar da yan uwa a ja hankalin mata kuma duk wanda matarsa take da breziya irin mai sosu sosu nan wallahi ya je bincika kuma ba hali a gaya wa mutane su daina sayan ta kawai idan suka ga an daina saya su kamfanonin za su je su bincike su ga me yasa ba a ciniki a daina saya a daina saya a daina saya ba amfani saboda zai halakar da mutane wallahi ciwon kansa ba bala'i ne ubangiji nake roƙo Allah ganar da mu Allah ya tsare mana rayuwar mu Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suke so za su iya sawa a facebook ko wani abu su ɗauki hoton ai ta yadawa ana sharing dan matan mu su gani da iyalan mu to ba laifi zan ajiye shi a nan gurin sai ku dan daddauka in kun gama sai in tafi da shi insha Allah dan mu ci gaba da fadakarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum